This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 kuma da kuma 60. a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM sannan muna nan ko da yaushe a shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu saurari assalamu alaikum mahmud lalo ne tare da da hashin gumel muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe 3 da rabi kenan na yamma a nan birnin washington dc inda za ku ji cewa yayin da ake shirin gudanar da zaɓe a jamhuriyar Nijar wata kotu ta tabbatar da Abdullabo a matsayin shugaban jam'iyyar CDS Rahama. Zuzu cewa yi mamma Usman ba ka da inci kawo ƙara ka ce kongire bai ba. CDS Rahama ɗari bisa ɗari tana hannun Abdullabo. sai dai bangaren tsohon shugaban ƙasa muhammad usman sun ce har yanzu ba a rabu da bukar ba domin za su kasa ke ɗaukaka ƙara doka ta ba mu damar mu ɗaukar ƙara mu je kotun gaba wadda muke tsammanin za mu samu gaskiya kuma za a karanta mana shari'a sannan za ku ji irin tsokacin da malaman najeriya suka yi dangane da takaddamar kasar saudiya da iran kuma kan wannan dambarwa ce za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shin ya kuke kallon lamarin kuma ta yaya za a sasanta rikicin lambar da za ku kira da ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. An ɗaga zaman sasantawa nan da za a yi tsakanin gwamnatin Burundi da bangaren 'yan adawa babu masaniya ranar da za a sake dawowa. An da ya buɗe zaman sasantawan ne a ƙarshen watan da ya gabata a ƙasar Uganda inda aka shirya ci gaba da zaman gobe Laraba a birnin Arusha na Tanzania. Amma wani babban jami'in ma'aikatan harkokin wajen Burundi Joseph Bogurbona ya faɗa a yau talata cewa gwamnatin Burundi ba za ta ci gaba da kasancewa cikin waɗanda suke goyon bayan tashin hankali ba. Haka kuma bangaren 'yan adawar CNARED a takaice sun ce ba za su samu takardar gayyata zuwa tattaunawar neman sulhun ba. Ƙasar Kuwaiti ta shiga sahun sauran ƙasashen da ke kawance da Saudiya wajen ɗaukar matakin diflomasiyya kan ƙasar Iran. bayan da masu zanga-zanga suka afka ofishin jakadancin saudiya a tehran bayan da suka fusata da hukuncin da saudiyan ta dauka na kashe babban malamin shi'an nan kamfanin dillancin labarai na gwamnatin kuwaiti kuna ya ce kuwaita wato kuwaiti ta janye jakadanta daga tehran kuma ta bayyana aniyar goyon baya ga dukkan matakan da saudiya ta dauka domin karfafa tsaronta biyu bayan hukuncin da saudi da bahrain da sudan suka dauka na yanke hulɗa da ƙasar iran ita kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa ta sassauta mu'amalarta da iran baki ɗaya da kasashen hudu mambobi ne a kungiyar kasashen larabawa waɗanda za su gudanar da wani taro na musamman ranar lahadi idan allah ya kai mu inda za su tattauna kan batun saudi da iran labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an saka dokar hana fita daga magarba zuwa asuba a birnin adin da ke gabar teku na kasar yemen bayan fada tsakanin sojojin gwamnati da mayakan sa kai masu adawa da gwamnati inda aka kashe akalla mutane 22 jama'ai dai sun ce dokar hana fitar daga magariba zuwa asuba an dai sa ta ne har sai illa masha Allah kuma wannan wata hanya ce da za a hana mayakan sa kai walwala 'yan bindigar dai sun buɗe sojojin gwamnati wuta wanda suka isa birnin adan da niyyar kare tashoshin da ke gabar tekun faɗan dai ya yi sanadiyar kashe mutane 22 daga bangarorin biyu kafin sojojin samu nasarar karɓe ikon gabar tekun ana kyautata tsammanin 'yan bindigar dai na daga cikin mayakan da suka goyi bayan gwamnati a lokacin da ake yaƙi da 'yan tawayen hutu amma sun buƙaci a basu cin gashin kansu a kudancin ƙasar hawa kuma jiya litinin a birnin adin wani ɗan bindiga ya harbe wani mai sassaucin ra'ayi ɗan sufi mai suna shak ali uthman ministan da ke kula da abin doka a jihar punjab ranas nawalla a yau litinin ya ce kimanin 'yan pakistan 100 ne suka bar kasar domin shiga kungiyar isis a syria da iraki haka kuma ministan ya ce 'yan pakistan 42 suna daga cikin waɗanda aka kama a kwanan nan domin suna kokarin kafa kungiyoyin isis ya ce an gano makamai da wasu abubuwa a samaman da aka kai biranen jihar punjab guda hudu a ƙarshen mako mr sanawullah ya ce binciken da suka gudanar da nuna cewa waɗanda suka fice daga ƙasar domin shiga cikin kungiyar ta isis ba su wuce ɗari ba wannan ne karan farko da wani babban minista ya ba da bayanin adadin 'yan pakistan da suka fice daga kasar domin shiga kungiyar ta isis a baya jami'an pakistan sun sha musanta kasancewar 'yan kungiyar isis a kasar To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. bayan da ake ta shirye-shiryen zaɓe a jamhuriyar Nijar wata kotun ɗaukaka ƙara ta tabbatar da Abdullabo a matsayin shugaban jam'iyyar sai dai Isra'ama sai dai bangaren da ke adawa da hakan sun ce za su ƙara wato sake ɗaukaka ƙara ga wakilin murya Amurka Suleiman Barma da ƙarin bayani daga Yamai. bangaren muhammad usman ne ya ɗauka ƙara a sakamakon rashin amincewa hukuncin ƙaramar kotun yamai wacce a zamanta na watan afrilun 2015 ta ce taron kwangaren da bangaren Abdullabo ya gudanar ya wakana akan ƙa'ida, saboda haka kotun ɗauka ƙara a zamanta na yau ta yi watsi da ƙarar da bangaren muhammad usman ya shigar a dalilin rashin gamsuwa da hujjojin da ya gabatar dr saidu umaru shine sakataren sai da rahama ƙarƙashin jagorancin Abdullabo. zuzu cewa mamman usman ba ka da inci kawo kara ka ce kongire bai yi ba alal misali ni ina farti wanda aka ce ma hamdallah kuma akwai wani farti wanda aka ce ma bi'izinillah hamdallah shi na da nashi bangare bi'izinillah shi na da to kai wanda alhamdallah kana tashi da sahi yanzu ka ce kongire kin bi'izinillah sai a ce baka da hujja ko guda tunda ba abin bai dame ka ba daga yanzu sai dai es rahama ɗari bisa ɗari tana hannun Abdullabu. Sai dai a cewar Alhaji Dudu Muhammadu ba za su gajiya ba da wannan fafatawa. Yanzu shari'a ce aka yi aka ce ba mu da gaskiya a wannan shari'a an ba Abdullabu gaskiya. Za mu ɗauka ƙara za mu ci gaba da ɗauka ƙara har ran da aka karanta gaskiyar da da mu bangaren Muhammad Usman dan ɓangaren Lamun duka za mu zauna mu da cewa eh lalle wannan gaskiya ce aka faɗi mu duka za mu yi da wannan doka ta ba mu damar mu ɗauka ƙara mu je kotun gaba wadda muke tsammanin za mu samu gaskiya kuma za a karanta mana shari'a. Shekaru sama da hudu aka shafe bangarori na rikici a game da cancantar shugabancin jam'iyyar sai Rahama kuma ba alamar abubuwa za su lafa a nan kusa-kusa. yayin da zaben gama gari ke ƙara kuratawa dalili kenan da abdullabo ya shiga kira ga usman da mutanensa wannan usman da magoyan bayan shi in dai har sai dai sarhama suke ma yaƙi su zo mu yi aiki ƙohohin suna nan buɗe su zo mu yi aiki to amma bangaren na muhammad usman bai ji wannan kira ba lokacin da mu muka ce zo a sasanta muka je da magana muka kira su kongire sun zo ai ba zo ba da sun zo ai da ba matsala amma ka ga yadda aka hana ma sam sam sam mu tsaye da mu yi kongire din alhali muna damar mu yi kongire doka ta ba mu damar mu yi kongire kuma shugaban muhammad shine shugaban shugaban jam'iyyar sai da rahama jam'iyyar sai da rahama ita ce jam'iyya ta farko da ta dora wani danta akan kujerar shugabancin kasa ta hanyar zaɓe bayan da nijar ta tsunduma ta farkin demokradiyya a 1990 sai dai rigingimun cikin gida sun yi sanadiyar da ta zamo mafi karancin kujerun wakilcin majalisar dokokin kasa a zaɓuɓɓukan 2011 sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger kamar Allah a gaida Sulaiman Mani Barma yanzu bari mu je Najeriya kan batun ilimi inda hukumomi a jihar Oshun da ke kudu maso yammacin kasar suka ce daga yanzu babu malamin da za a makarin girma har sai ɗaliban da yake koyarwa suna nuna ƙwazo hassan umar tambol na ɗauke da ƙarin bayani daga yau duk wani malamin makaranta da zai sami karin girma ya dangana ne da kwazon 'yan makaranta a jihar osun mataimakiyar gwamnan jihar osun uwar gida titi lawoye tomorice ta sanar da hakan a birnin oshogo fadar gwamnatin jihar osun promotion will no longer be automatic even though Mrs. Titi Lawoye Tomori ta ce ƙarin girma ba zai samu ta yadda aka saba ba a jihar Osun. Komi daɗewar da malamin makaranta ya yi yana karantarwa ƙarin girma zai samu ne dangane da himmar shugabannin makarantu da malamai wajen nuna ƙwazon 'yan makarantar a jarabawar gama gari ta waye. sai dai shugaban kungiyar malaman makarantu a jihar osun mr adekunle obawale ya mayar da martani a game da wannan sabon tsarin ade kulle Obawale ya ce kwazon 'yan makaranta ba ya taya a wuyan malamai kaɗai ne ba, yara taya ne a wuyan jama'ar gari, gwamnati da iyaye, amma a ce ya taya a wuyan malamai ga kwazon 'yan makaranta kafin a ƙara wa malaman girma bai dace ba. Haka zalika gwamnatin ta jihar Osun ta ce a halin yanzu ya zama dole ko da kwangilar naira dubu goma aka ba ɗan kwangila a jihar dole ne ya baiwa sashen ilimi kashi ɗaya don haɓaka harkar ilimi a jihar ta osu Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Wannan kiɗin tica ne wannan batun tica ne tica uban karatu. tumar lagai da Hassan Umaru Tambuwal da fatan zamanin abubuwan rashin kyawun wasu daga cikin abubuwan da kuka ji a wannan rahoto. yanzu kuma sai takaddamar diflomasiyya da ta kaure tsakanin saudiya da ƙasar iran bayan da saudiyan ta aiwatar da hukuncin kisa kan wani fitaccen malamin shi'a lamarin da ya janyo kai hari akan ofishin jakadancin saudiya da ke tehran dangane da wannan takaddama ce malamai a najeriya suka fara muhawara kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da nasiru adamu kaya ya aiko mana daga abuja Yanki hulɗar jakadanci da Saudiya ta yi da Iran na haddasa muhawarar goyon baya da kushewa daga malaman musuluncin Najeriya. Wannan lamarin dai da ya zo gabanin fitowar rahoton aron gamar sojoji da 'yan shi'a a Zaria ya ɗan hankali ne da masu ganin 'yan shi'a sun wuce gona da iri wajen auka ofishin jakadancin Saudiya da haka matakin tsinke dangantakar ya yi daidai. Tun da shi kansa malamin shi'a Sheikh Nimr al-Nimr ɗan Saudiya ne. Hakanan kusan duk sauran mutum 46 da aka zartarwa hukuncin tare 'yan ahalus sunna ne. Biyu ma 'yan Afirka ne daga Masar da Chadi. 'Yan shi'a kuma na cewa bisa zalunci Saudiya ta hukunta al-Nimr. Farko ga mai goyon bayan matakin Saudiya Sheikh Abdul Basir Anguwar mai kawo. Ita Iran duk mutumin da aka samu da aƙida ta sunna an same shi da laifi ne ko ba laifi bane an same shi da cikakken laifi kashe shi suke yi irin kisan da suke yi ana gani a duniya kan titi za a zo a rataye wuyan mutum a kille shi ana ji ana gani in dai har ba za a yi magana akan irin mutanen da ake kashewa a Iran wanda ba su yi ma da awa irin ta wannan wanda ya yi ba to ba dalilin da za a zo a ce Saudiya ta yi laifi don ta kashe wani wanda ya kiran a zo a kihwar da gwamnati mai magana a madadin yan shiya shek Yakubu haya na ganin ragon azanci Saudiyar ta yi fahimta ta addinin da za ta fitar da mutane daga kunci kamar yadda ya faru a Iran kamar yadda Hezbollah suke kokarin kwata kansu daga Isra'ila yadda su Iran suke taimaka ma Falastinawa suna kokarin su kwaci kansu to in wannan tunani da irin wannan koyarwa za ta ci gaba gaba da tasiri a cikin al'umma za a waye gari al'umma musulmi sun kwaci kansu daga yan mulkin mallaka to shine ake ta kokarin a hada fada tsakanin sunna da shi a Iran da Saudiya da waye da sauransu irin su Sudan da suka yanke hulla da jakaranci da Iran da irin su Bahrain wannan yan zagi ne kawai ana ce masu ku yi ne su yi ku bari su bari illa iyaka su mutanen Iran suna da kwarewa da gogewa sun san wace ce America wace ce Ingila wace ce Birtaniya saboda duk abin da za su faɗa za su faɗa ne bisa ilimi Imam Saliu Yakub na masallacin Almanar Kaduna na bin akasin daki-daki. A yaƙi da Saudi ta ɗaura ɗamara a Yaman da sauran ƙasashen Larabawa, Iran suna da wata manufa na mamaye duk ƙasashen Larabawa. Domin wani daga cikin manya-manyan mashawartan shi Humaini a Iran yana faɗa cewa ƙasashe yanzu guda hudu suna ƙarƙashin Iran take controlling ɗinsu. Iraki, Siriya, Lebanon da Yaman a wannan lokacin tushe abin da ya rage musu yanzu sauran Saudiya. To wannan shi ya tsorata mahukuntan saudiya suka ga to in suka tsaya suka zura ido to lallai wannan abun zai kai abin da ba su yi tunani ba duk kasashen musulmi ko masu mabiya addinin musulunci na hulɗa da saudiya musamman ma don lamuran aikin haji da umra da wannan ke nuna duk matakan kasar kan ɗau hankalin musulmai nasura da malika murar amurka daga abuja معك يا طوبى في شهر طوبى زوراك kuma da lagai da nasiru adamu kaya kan wannan batu na takaddama tsakanin saudiya da iran muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku ya kuke kallon lamarin sannan ina kuke ganin mafitar take kafin ku kira bar mu shakata da wannan waka lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Tuma da kiranmu na farko ya fito ne daga gashuwa, wane ne akan layi? Muhammad da Kashuwa. To Malam Muhammad muna jin ka. Ni ra'ayina shine gaskiya al'amuran da yake faruwa mu dai muna fatan Allah ya kawo sauki da kuma daidaituwar al'amura a cikin al'amuran duniya. Hmm. To mun gode kwarai Malam Muhammad daga Gashuwa ga kira daga Katsina wane ne akan layi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Wa alaikum salam wa rahmatullahi. To suna na sahabi mai cajin waya ga ga karamin hukumar kurfa a jihar Katsina tarayyar Najeriya. To sahabi muna jinka. Gaskiya Saudiya ta yi dai saboda a gaskiyar lamari babu wata gwamnati wadda za ta so a yi mata juya mulki kuma shi wannan mutum an ci an same shi da laifi na ta'addanci. Ka gani dokar kasa ba ta ba da dama a yi ta'addanci ba don haka ni ban ga laifin Saudiya ba. Da duk to malam lamun gode malam sabi kenan da katsina ga kira daga kaduna wane ne akan layi sunana ya usta da yaban madaci to malam yawo muna jinka to kamar yadda wannan mai magana ya bayani tammas ba shi da alfanu shigan saudiya irin wayannan al'amura musamman ma in ka lura da saudiya ita ce take tara alhazai duk shekara kuma ita ma iran tana yana da kyau ta lura da wani al'amari cewa saudiya ta kasance wata cibiya ne na musulunci duk shekara ita ma ya kasance dole ta yi hudda da ainihin saudiya to yana da kyau dai mu dai musulmai muna roƙon su dan Allah dan annaba abin da yake shine mafita a samu mafita a zauna lafiya wannan shine kawai ni Allah ba abin da ni zan tofa ba albarkacin bakina Malam uke nan daga Kaduna ga wani kira daga Bauchi wane ne akan layi Assalamu alaikum Wa alaikum salam To kai tsaye kuna tare da Ibrahim Zaki Magyarin Garma Dingaci ina kira daga nan yankin karmar hukumar giya da jihar Bauchi. Muna jin kamar Ibrahim. Yau wato na ji abin da kuke tattauna hakikanin gaskiya abin da Saudiya yake gaskiya ba adalci ba ne. Hmm, me yasa ka ce haka? Ya kamata idan ya kamata idan har suna irin wannan abubuwan ya kamata suna tantancewa saboda yadda na duniya ta tabarbare a harkar baro. Hmm. to malam ibrahim eh, kenan fatan za ta na eh to malam ibrahim kenan daga bauchi mun gode kwarai ga kira daga nasarawa wa alaikum salam wane ne akan layi Muhammad Ahmad ne daga Nasarawa local government to Muhammad Ahmad za ka dan daga mure ka kadan da Allah saboda ba ma jin ka sosai wato wato wannan al'amarin da suke kasancewa gaskiya musulunci suna shiga wani tsaka mai wuya hmm. wanda su ya su ma ba su fahimci juna ba muna su don allah su yi ƙoƙari su fahimci juna kamar su yan shi'a suna da wani ra'ayi wanda suna so su nuna duk inda suke so su fi karfin gwamnati muna so ko a najeriya ma gwamnati ta duba wannan matsalolin sosai su gyara mana zaman kungiyoyin nan ni ne na ku muhammad ahmad daga karo local government nasarawa state to mun gode malam muhammad daga nasarawa ga kira daga nijar wane ne akan layi eh to salamu alaikum alaikum salam Mamala Ali a da dogon mita cikin yawar nijar. to muna jin kamar ali to abin da ra'ayi na lalle wannan abu kai saudiya lalle yi nan ba ta yi adalci ba hmm. eh dan da lalle kowa suna jin labari bisa ga wannan lamari da ake ciki hmm. ya kamata saudiya ta dan lura tana diba abin da kamata ta yi eh kwarai na gode radio mu da amurka mun gode malam ali daga nijar ga kira daga adamawa wani ne kan layi hello na adamawa kana jin mu to ina ga kaman komin rasa layi na adamawa ga kira daga yobe wani ne akan layi Sunana ya lawan daga To, yawa muna jin ka. Wani ra'ayi na kasar Saudiya ba ta yi adalci ba. Hmm, menene dalilin ka? dalili na ai kowa yana da yancin ya faɗa albarkacin bakinsa Ne, eh, na jinka mutum ya faɗa albarkacin bakinsa ba a ji dace sanar da na yanke masa cikin kisa ba hmm. to mun gode malam yalo daga yobe ga kira daga nasarawa wane ne akan layi hello na nasarawa kana jin mu eh ina jinka yawwa to muna jinka to mai magana bashir tela ne daga nan layin na wita cikin garin lafiyan bari bari sakatare na kungiyar muri nasara na karamar hukumar lafiyan bari bari muna jin kamalan bashir to a gaskiya abubuwan da yake faruwa na gaskiya haka bai dace ba yana da kyau ko in ce bai dace ba wata kasa ta ringa shiga katsalin da zuwa wata kasa kuma na son su fahimci juna a kauda hankali nesa saboda akwai turawa ne ma da su kowane irin hanya suna yin neman hanya da za a samu a samu baraka ko ina musulmai da musulmai suna fada to ni ina so ina ba su shawara dan Allah a haɗa kai a kai zuciya nisa a yi haƙuri da juna na gode man gode malam bashir daga nasara ga wani kira ya sake zuwa daga yobe wane ne a kan layi assalamu alaikum sunana gambo balau fatan wa alaikum salam malam gambo muna jinka yawa yin shawara nake so na ba yan uwana Hmm. al'ummar musulman duniya da cewa wannan al'amari da yake ta faruwa hmm. mu ake ta haɗa kanmu ake gwara muna ta yi wa junanmu wannan abu don haka ya kamata mu yi tunani mu nufi cewa wannan rayuwa ta zo karshe ba karshen duniya ne dama da ya zo wannan al'amari ba ya ringa faruwa ke don haka Allah ubangiji ya sa mu gama da wannan duniya lafiya Allah ka wani karshen wannan hali da muke ciki a duniya baki daya to amin malam gambo bari mu je jihar kebbi wane ne akan layi a kebbi bello sani mun gadi daga jihar kebbi to malam bello muna jin ka amma sai ka dan ƙara daga muryarka kaɗan eh wato game da wannan abu da ke faruwa tsakanin saudiya da iraki mm. da iran haka gaskiya renin mawayo na ita iran ta cewa ainihin saudiya don baiwa tana mata katsalandan a cikin ainihin abin da ya shahi kasar ƙasa kowace ƙasa tana da ikon ta yi hukunci a zai take gani balle abin da shi wannan a ainihin malami ya yi na tashin hankali na wanda zai kawo tashin hankali a ƙasar ta saudiya haka ne ni ga nau gani saudiya ta yi ke wannan hukunci ba wani wanda kai mata eh, a cewa yi kasa london a ainihin wata ƙasa to iran to mun gode malam bello ba mu katse ka anan ga kira da kaduna hello muna ji wani ne a kaduna alhaji yusuf tela ne alhaji yusuf muna jinka alhaji yusuf tela ga dagau mm, muna jinka wata ni abin da nake gani game da shi wannan rikici da ke faruwa tsakanin saudiya da iran mm. wata ni ina ganin faduwar ganganye ne gargadi ga koren ganye watan shi wannan gargadi ne ga mu na nan afirka musamman najeriya tun daga rikicin da ke tsakanin sojoji da su waɗannan 'yan uwa musulmi don haka abu ne da najeriya ya kamata ta nazari da kyau ta san ita ma matakin da zai ɗauka saboda mutanen nan fa ba fa kan walla sai bane ba kuma inda za a zira musu ido bane abubuwan da suke yana ci gaba tare da fatan za ku tashi lafiya mun gode kwarai ga wani kira daga wato jamhuriyar Nijar wani ne akan layi Salamu alaikum ni na Abubakar Alhaji Abba daga Kwanni Jamhuriyar Nijar. Wa alaikum salam ala muna jin ka. Na kira ku ne don ba da gudunmuwa ta bisa abin da ke faruwa cikin duniyar musulmi. Mhm. Lalle idan ma shi wanga shehun ya yi wani laifi ya kamata Saudiya ta rinka dibawa me zai zo ya dawo a cikin duniyar musulmi. Mhm. A rinka kaiwa zuciya nesa saboda Yahuda suna yi ne don su fasa al'ummar musulmi su haɗa musu karya tattalin arzikin al'umma musulmi to mun gode kwarai daɗin juya mu yanda sun ga damu to mun gode malam abubakar daga jamhuriyar nijar ga kiran mu na karshe daga adamawa wane ne akan layi adamu abdullahi ne daga adamawa to malam adamu muna jinka wanda uh, wannan tabiya ta ya na taurin kai Allah Ubangiji ya sa su ɗin nan haka ne daman irin addinin su suna ɗaukansa da ƙarfi to gwamnati kuma ba a fin garkin gwamnati don haka a kai zuciya nesa mun gode malam adamu daga adamawa layi naka ba shi da kyau za mu kasi kuma da haka ne muka kawo ƙarshen wannan zango na jin ra'ayinku muna kuma godiya kwarai da gaske. yanzu kuma sai sharhin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka hukumar tallafawa kasashen waje yaƙi da talauci ta amurka ta gudanar da wani taronta na wata uku uku kwanakin baya inda ta amince da wasu kasashe uku da za su ci gajiyar tallafin hukumar ta mcc mcc dai hukuma ce ta gwamnatin amurka mai zaman kanta da take aikin rage talauci ta hanyar haɓaka harkokin tattalin arziki hukumar ta zaɓi cote da kosovo a matsayin sabbin shiga senegal da take cikin tun shekaru 2014 yanzu ta samu hayewa mataki na gaba bayan da ta yi abin a zo a gani kosovo ta samu amincewar hukumar a karon farko bayan da ta yi rawar gani a harkokin demokradiyya a ƙasar ta kosovo a Côte da senegal hukumar ta amince da daukar matakin haɓaka harkokin tattalin arziki da saka jari domin tattalin arzikin yankin hukumar ta zaɓi ƙasashen togo da sri lanka ta ce togo ta nuna ta goma shi a 'yan shekarun baya ita ko sri lanka ta yi rawan gani wajen ƙarfafa demokradiyya da 'yancin 'yan adam a ƙasar hukumar ta zaɓi nepal niger da philippines ne domin ci gaba da ayyukan ci gaba amma bata amince da kasashen tanzania lesotho ba saboda rashin gamsuwa da yadda suke gudanar da harkokinsu hukumar ta ce ta ƙudiri aniyar raya mongolia da kuma haɗa hannu da india domin rage talauci a kudancin asiya amurka na mai alfaharin yin aiki da waɗannan ƙasashe domin cimma ci gaba a shekaru masu zuwa sharhin muryar amurka nan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka kasar filu hashim ya dawo da labarai a takaice To a takaicen dai Muhammad an daga zaman sassauta a sasantawan nan da za a yi tsakanin gwamnatin birnin da bangaren 'yan adawa babu masaniyar ranar da za a sake dawowa. an dai buɗe zaman sasantawa ne a ƙarshen watan da ya gabata a ƙasar uganda inda aka shirya ci gaba da zaman gobe laraba a birnin arusha na tanzania ƙasar kuwait ta shiga sahun sauran ƙasashen da ke kawance da saudiya wajen ɗaukar matakan diflomasiyya akan ƙasar iran bayan da masu zanga-zanga suka afka a ofishin jakadancin saudiya a tehran bayan da suka fusata da hukuncin da saudi ta ɗauka na kashe babban malamin nan na shi'a an saka dokar hana fita daga magariba zuwa asuba a birnin aden da ke gabar teku na kasar yemen bayan fada tsakanin sojojin gwamnati da mayakan sa kai masu adawa da gwamnati inda aka kashe akalla mutane 22 jami'ai dai sun ce jami'ai dai sun ce dokar hana fitar daga magariba zuwa asuba an dai sa ta ne har sai illa ma sha Allah kuma wannan wata hanya ce da za a hana mayakan sa kai walwala ministan da ke kula da bin doka a jihar punjab rana sanarla yau litinin ya ce kimanin 'yan pakistan 100 ne suka bar kasar domin shiga kungiyar isis a syria da iraq masaro duka duka abin da ya sauka kenan a shirin namu ne amma gobe da izinin allah za ku ji wata tabaga abokan aikinmu da wani sabon shiri da misalin karfe shida agogon najeriya nijar kamar da chadi yanzu a madadin sarfila hashim gumel da ya gabatar da shirin da kuma julie leithers gresham da ta bada umarni sai injiniyan mu mari Muhammadu Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. This program has come to you from the Voice of America, Washington.